Masu sauraronmu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, a kazalika kuma barkanku da sake shigowa wannan tasha tamu, tashar da take bilin guna da saguna ta da kuma neman kurautanni da al'ummarminsu daga nan gida Najeriya wasu lokutan ma har da kasashen namu na ƙetare. To masu sauraronmu daidai da rahoton da muke ɗauke da shi daga ƙasar ta Nijar. gwamnatin rikon ƙwarya ta Nijar kan gwamnatin soji da suka barar da shugaban ƙasar Muhammadu, Bazin.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 idan wannan shine shugabar ku wannan shafi mai albarka na farko masu mu na cikakken rahoton shugaban mulkin sojojin na niger kuma ya koka da takunkumin da kungiyar ecowas ta kakabawa kasar yana cewa ta yaya za a hana shigar da magunguna cikin kasa a bar mutane na mutuwa a asibitoci aka zalika kuma aka zalika kuma ya yi bayani akan cewa janar abdulrahman sani ya ce gwamnatin su da ta hambar da shugaba muhammad bazin ba ta wuce shekara uku a kan mulki ba janar din ya bayyana haka ne a jawabinsa ga 'yan nijar a kafar talabijin wanda aka yi sa asabar da yamma ko kuma a ranar asabar da yamma haka zalika kuma dai kamar yadda muka faɗa muku tun farko shugaban mulkin sojin ya kuma huka kan takunkumin da kungiyar ecowas ta kakabawa kasar yana cewa ta ya za a hana shiga da magunguna cikin ƙasa a kuma bar mutane suna mutuwa a asibitoci da abdulrahman sani ke cewa ba za a tilasta mu amince da abin da ba mu yarda da shi ba haka zalika ya kara da cewa waɗannan takunkumai sun saba wa a ƙa'ida da manufar kafa ƙungiyar ta ecowas da kuma ce deao na 'yancin kai kaman jama'a wanda aka yi da kuma dukiyoyinsu shugaban sojin ya ce yana tunanin ƙungiyar ecowas ba ta auna illar da harin soji zai haddasa a yankin ba siyani ya ce kungiyar ta manta cewa jajircewar sojin nijar ce ta hana yankin afirka ta yamma aukuwa cikin yanayin rashin tabbas tawagar ecowas ta musamman na ta ziyarci nijar ta samu ganawa da hambararren shugaban kasar wasu muhammad bazum kuma shugabannin mulkin sojin kasar a wani yunkuri na maido da hambararren shugaban kasar kan kargar mulkin sawa kan muhammad bazum sai dai kuma tawagar masu shiga tsakanin karkashin jagorancin tsohon shugaban najeriya yana abusalama abubakar mai ritaya da ma mai alfarma sarkin musulmi na najeriya muhammad sa'ad na abubakar na uku ta samu ganawa da shugaban mulkin sojin Nijar ɗin Wakan Janar Abdulrahman Siyani. ziyarar masu shiga tsakanin na zuwa ne kwana guda bayan manyan hamsashin tsaron kasashen ecowas sun ce sun saka ranar aukawa nijar da yaƙi matuƙar sojin ba su mayar da bazamkan mulki ba sai dai sojin mulkin sun tattauna da tawagar ta ecowas din a birnin yamai to sai dai ba su yi bayani akan abubuwan da suka tattauna ba tattaunawar na zuwa ne a daidai lokacin da ake ɗaukar dubban 'yan sa-kai a nijar domin kare ƙasar daga farmakin na ecowas da kuma yanzu an tabbatar da cewa dai ecowas ɗin fatina nan kuma ta yi shiri tsab. To a gefe guda kuma Paparoma Francis ya yi kira a safanta rikicin siyasar Nijar ta laluma biyu bayan juyin mulkin da soji suka yi a watan Yuni. inda yake cewa ina lura cikin damuwa da abin da ke faruwa a Nijar a cewarsa yayin da yake jawabi a yayin ibada a dandalin SCPTF a ranar Lahadi inda ya ce na bi sauyin bishop bishop wajen neman zaman lafiya a kasar da kuma yankin sahel baki daya a ce ina taya ƙasashen duniya da addu'a a yankunan su na lalabo bakin zaren cikin kwanciyar hankali don zaman lafiya kowa da kowa ƙungiyar tattalin arzikin afirka dai ta yamma watan ecowas ta yi barazanar yin amfani da karfin soja wajen tilasta sojin mulkin Nijar da su mayar da wannan karaga mulki ta wanda aka juyi mulki a hannun shugaban kasa Muhammad Bazum wanda aka yi wa juyin mulkin sai dai su ma fa tawagar shugaban kasa ta Abdulrahman Sani sun fa kekeme ta da kuma jallaye akan cewa dai kuma ba fa za su ba da wannan mulki ba sun da shekara uku sai da kuma sun koga kan irin takunkumi wanda aka sanya musu To masu sauraron mu anan ne muka kawo muku karshen wannan takaitaccen rahoto wanda muke dauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah muna nema alfarma ku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana ga gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun daura su. a ila kuma ku danna mana lakin mu ma to mu ma kan ne zai cigaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna ta da kuma nemo ku rahotanni da al'amuran su a mu mun gode ubangiji kuma Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairinsa kuma ba mu lafiya da zama lafiya ƙasa baki ɗaya masu da ƙarshe ne za ku iya cewa dangane da wannan rahoto kun yi dai mun kawo muku rahoton cewa shugaban ƙasar Nijar na riƙon ƙwarya kan Abdulrahman Fiyani ya tabbatar da cewa ba za su ba da mulkin ƙasar nan ba har sai da shekara uku haka zalika a gefe guda kuma Paparoma Francis ya kira da a sulhunta wannan rikici da ake kokarin yin sa a afirka ta yamma wato kan tsakanin nijar da kuma ecowas kan abu ta lalima a tasa, a haka zalika da kashe kuma shugaban da na nijar ya yi kira da a sassauta musu wannan takunkumi dai wanda aka kakaba musu in ba ka ba 'yan kasarsa suna ta mutuwa masu mu mun gode